masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya a wannan yammaci mai albarka juma'a talatin kenan ko ɗaya ga watan rabi eh, ma talatin ga watan rabiu awwal ko ɗaya ga watan Rabi'u-Sani shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da talatin ga watan goma sha biyu shekara na dubu biyu da goma sha shida a kalandar mai ladiya. meladiya mu da sake saduwa domin ci gaba da tafsirin mana alkur'ani mai girma har yanzu muna cikin tafsirin suratul baqara kuma wancan satin mun tsaya a tafsirin aya na 177 ayatul bir mun fara tafsirin ta kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukin sarki ya mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله مدوكين سركي أنا شوى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ba nagarta bane kawai wato nagarta ba shi bane kawai ku juya fuskokinku ɓangaren gabas ko yamma walakin nalbirra man amana billahi wal yawmil akhir sai dai nagarta shine aikin wanda ya imani da Allah da ranar lahira والملائكة والكتاب والنبيين يي إيماني دا ملائكو دا للتتفي دا النبوة وآت المال على حبه ذوي القربى كما يا باير دا دوكيا الهالي ينا تننسا دوكيا يا باير ما ذوي القربى دنجي دنقوانسا نجني واليتامى da marayu wal masakin da talakawa wabna sabil da matafiyi wasa'ilin da masu roƙo wa firriqab kuma dan ‘yan tabayi wa aqama salata wa ata zakata ya tsayar da sallah ya bayar da zakka wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da waɗanda suke cika alƙawarinsu matuƙar sun yi alƙawari wasabirina fil ba'sa'i wad darra da masu yin haƙuri a cikin yanayi na kunci na talauci wadarra da yanayi na cuta rashin lafiya wahin alba'as hakanan a lokacin tsanani lokacin yaƙi ula'ikan na sadaku waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya cikin da'awarsu na nagarta wa ula'ika humul muttaqun waɗannan kuma su ne masu taƙawa mun yi fassarar wannan gaba na farko na wannan aya ɗin a wancan satin laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin birra Allah madaukakin sarki bayan ya kore cewa wannan abin da ake ta jayayya a kai na fuskantar gabas ko yamma tsakanin yahudawa da musulmi ba shi ba ne kaɗai albir a nan zahirin maganar laisar bir yana kore cewa albir ba shi ne nan ko kocan ba mana kallon nan da can ɗin ba aiki ne na ɗa'awa zahirin maganin kenan to amma kuma ya tabbatar a cikin ma'anar din ya faɗi wa aqama sala kuma mun san ana sallah ana fuskantar alqibla ko wannan shi yasa malamai suke yin ta'awilin laisa anan laisa albir ba wai yana kore albir din bane gaba yana kore kamalar albir din ne shi yasa da na zo tarjama a wancan satin har yau cewa ne ba shi ne ba kawai ku yi haka ba wannan ne kadai albir ba ga cikakken albirru ana wannan abin da kuke yi na fuskantar gabas da yamma shi sama waɗansu malamai suka fassara a nan kamar yadda al'imam tabari ya hakaito ma'anar laisal bir an tuwallu wujuhakum kun? al-mashriq wal cewa ba sallah bane kadai aikin alkhairi ko aikin nagarta mun gane ko wancan sati na yi wani kuskure ina faɗan eh, cewa al-mashriq al-maghrib shine al-qiblan yahudawa al-mashriq shine al-qiblan nasara sai nace shine baitul maqdis a al-maghrib din da yahudawa suke kalla din shine inda bai yake kallon baitul maqdis din daga makka mun gane maghrib ɗin ba mashriq sai Allah ya ba bamu definition na albir a wannan ayata da muka ce Allah ya ambaci shu'ab ko ɓangarori guda uku na addini wanda sai an samu waɗannan cikakku shine aka samu abinda ake kira albir na ce muku na farko shine albirru fil wanda wanda ne Allah ya magana a kansa a gaban farko da yace walakin birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wannan na farko kenan kuma shine tubali shine asasi bangaren aqida kenan sannan bangare na biyu shine bangare na al'amal aiki shi kuma wannan bangare shine albirru fil amal shine anan Allah ya ambaci at-tabhiya bi wato sadaukar da kai ta hanyar amfani da dukiya domin amfanan al'umma shine Allah ya ambaci bayar da dukiya ma waɗansu mabukata anan ya ambaci guda shida anan daga wa'atal mala ala hubbihi zawil qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي وفي الرقاب وان الشعبه تبيك ان انت ايه sannan Shuba ta uku shine muka kira albirru fil khuluq albir wajen wato ainihin ɗabi'u na mutum Anan sai Allah ya faɗi abubuwa iri guda biyu na farko iltizam alwajibat mutum ya lizimtu da abubuwan da Allah ya ɗora masa na wajibi sannan abu na biyu shine haƙuri da yanayi da zai samu kansa tun kuɗi duk wani abin da zai iya jawo masa bakin ciki gina ɗabi'u na ƙwarai wannan shine a cikin faɗin Allah madaukakin sarki wa ƙamar salata wa zakata والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أبوه قد قوم شابه الكلام أنا فرقو أم بشي قد بير البر في العقيدة أنا بيو أم بشي قد شدة البر في العمل أنا أكو أم بشي قد هدو البر في الخلق تزامن إبعاني أكنسو دلا دلا albir kamar yadda na faɗa muku a wancan satin baka da wata kalma ko da a harshen larabci za ta fassara maka ma'anar albir wato kalma guda ɗaya sai dai kawai malamai suna cewa kamar yadda alfakhrul razi yake faɗa a cikin tafsirinsa cewa albiru ismun jami'un litta'at wa a'malil khairil muqarriba ila Allah ta'ala wato suna ne wanda ya game duk nau'i na biyayya da ayyuka na alkhairi masu kusantarwa zuwa ga Allah madaukakin sarki ayyuka na alkhairi da biyayya duniya da lahira waɗannan wannan shine ma'anan albir kuma na faɗa muku al ibn ashur yana faɗa mana cewa albir ya kunshi yalwa na wato ainihin aikin alkhairi dan da kuma kaiwa makura wajen yin aiki ɗan shi yasa ma a musulunci in kaga an haɗa wani abu aka ce birru bi kaza to ana nufin a kai makura ne ko a yalwata alkhairi ke cikin wannan aiki dan ce wannan shi yasa shi yace sa'atul ihsani wa shiddatul mardati wal khairul kamilu shamil shi sa birrul walidain dan ana son ka kai makwara wajen yin biyayya ma iyayenka kaga shi birrul walidain ake kiran shi ba a kiran shi ta'atul walidain ko alkhairu lil walidain sai dai a ce birru al walidain haka nan aikin haji saboda ana son abu ne wanda an farlanta maka so ɗaya a shekara in ka je ka shi da kyau ana son ka kula sosai yasa annabi ke shi alhajjul mabrur yasa suke sha birrul hajj alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna sai ce abinda ake nufi da shi anan shine birrul abdi rabbahu bi husnil mu'amala fi talaqqi shara'ihi wa awamirihi wato biyayyan bawa ma ubangijinsa ta hanyar kyautata mu'amala wajen karɓan shari'a da umarnin Allah maɗaukakin sarki to wannan dai harsashe ne da malamai suke yi domin su yi ƙoƙarin taƙaita magana din ko amma complete definition din dai shi ne a cikin wato ainihin wannan aya Allah madaukakin sarki yana cewa walakin albirra man amana anan malamai suna cewa akwai ko kafin nan a shi laisal birru ɗin ma akwai ƙira'a guda biyu ƙira'ar jumhur laisal birru an tuwallu wujuhakum sai albirru mubtada an tuwallu ya zanto eh, mana mubtada nan ismu laisa kenan an tuwallu ya zanto khabar ɗin laisa ƙira'an hamza da hafs da muke karatu da shi shi ne laisal birra sai zanto ah, <clears throat> laisal birra an tuwallu wujuhakum ah, <clears throat> sai zanto albirra shi shine khabar ɗin kenan muqaddam wato laisa an tuwallu an tuwallu shi shine ism ɗin. Hmm? na laisa albirra shine abin nan khabar amma an kaddamar da shi to a ka'idar larabci suna cewa akhawat din kana idan an da ismu awwal ya zo a bayansa to kana da zaɓi kowanne ka sashi mubtada ko khabar mun gane ko to kuma kowanne anan malamai suna bayar da hikimar in ka ɗauka a wannan ɗin in ka ɗauke shi laisal birru an tuwallu wujuhakum saboda abu ne sananne albirru ɗin a wajensu da haka sai aka gabatar da shi sannan faɗan shi dan an ce albiru ba shi ne kaza ba kowa zai jawo hankalin ka ce a to yana da sabon ma'ana ne banda wanda na sani kaga sai aka kaddama da shi dan a jawo hankalinka ko kuma in aka ce laisal birra to shi ma dai saboda a lokacin ana jayayya akan wannan din in aka kaddamar da albirra din suna sake shi ma zai jawo hankali mutum yi a to akwai wani sabon abu ne kuma duk da wannan abu ne da malaman balaga suke faɗa wajen hikiman taqdim ko ta'khir din ismu laysa da khabar din sa a wannan waje din to wannan kira na farko kenan duka ma'anar su guda ne hmm? laysa albirra ko laysa albirru an tuwallu duk ma'anar su guda ne haka nan walakinnal bir shi ma'ana akwai qira'a guda biyu Walakin birra ita ce qira'a mu ko sannan akwai walakinnil birru walakin albirru shi ma duka dai ma'anarsu guda ne to walakin albirra man amana billahi anan an ce albirra kuma sai aka ce man amana albir ai aiki ne ko ba mun ce suna ne da ya gama ayyuka na alkhairi ko da aka ce man kuma ai mutum ne to a siffanta ai defining ma'ana da kuma shakhs da mutum wannan sai dan jawa waɗansu iskali yanzu ka ce wannan wannan wayan ba wani abu bane sai sai ka bi sunan mutum kaga ai abin zai zanto ban barkwai ko to amma wannan uslubi ne na larabawa da suke yin haka domin su nuna mubalaga su cewa aban ya kai makura a cikin wani ɗan kamar yadda hadisi ya zo a alaihi salatu wasallam yake cewa sab'a yuzilluhum Allahu fi dhilli wa ta riwayar al-imamu al-adlu al-imamu al-adlu shugaba adalci kaga shugaba kuma adalci ha shugaba mai adalci wanda adalcinsa ya kai kai ka ɗauka shi ɗin shine adalci saboda tsananin adalci kamar in ka gan shi kawai kaga adalci to irin uslubin ne anan mun gane ko yawwa to waɗansu malamai haka suke baransa shi wannan uslubi ne larabci yana nuna wannan duk balarabe in yi wannan zai gane abin da ake nufi Wadansu kuma suna kaddarawa Wadansu su ce abin da ake nufi walakin albirra birru man amana abin da ake nufi da albir shine nagarta na wanda ya waɗannan abubuwa ɗin waɗansu malamai kuma su ce albir anan ana nufin albar ne ana nufin albaru wato mai nagarta ɗin kun gane ko saboda ka su ce walakin na albaru ake nufi man amana billah mai nagarta shine wannan amma abinda aka kore a farko ai ba mai nagarta aka kore ba nagarta aka kore kun gane ko waɗansu suna sha wannan yayi kama da inda Allah ke cewa wal aqibatu littaqwa wal aqibatu littaqwa ay littaqwa lil <laughs> muttaqi kyakkyawan makoma yana ga ga tsoron Allah a ga mai tsoron Allah ne waɗansu kuma suna suna ambatan zu walakin zulbirri walakinna zal birri man amana billahi wal yawmi al akhir al muhim kamar da talib ibn ke faɗa wanda ya kaddar wani mudaf zul birri ko ya ce birru man haka na wanda ya ce walakin al bar musamman guda biyun nan suna bayanin ma'anar ne dan daga ƙarshe abin da ake nufi kenan ko nagarta ita ce siffantuwa da waɗannan siffofi ɗin to duk wanda ya siffantu da waɗannan siffofin aikin da ya shi ne albir ina mata kun gari walakin albirra man amana billah shi ne aiki na wadda yi waɗannan wadda yi imani da Allah Albiru shi ne imani da Allah imani da Allah ya kunshi abubuwa guda hudu imani da samuwansa cewa akwai shi hmm? shi alhaƙu ne na biyu imani da kaɗaituwansa cewa shi shiɗin shi kaɗai ne bai da abokin tarayya a cikin zatinsa ko a cikin aikinsa ko a cikin siffofinsa Sana abu na uku shine cewa shi kadai ne ya cancanta a yi masa bauta shi kadai ne ya cancanta a yi masa bauta na hudu shi kadai ne ya cancanta a ɗauki shari'a a aurensa a yi masa biyayya a tsarin yau da kullum waɗansu su ce na hudun shi ne shi kaɗai ne ya cancanta a soshi soyayya irin na bauta eh, mahabbatul ilahiyya waɗannan abubuwan guda hudu su ne malamai suke kira maratib ko mustalzamat afwan su ne mustalzamat in shahadatu an la ilaha illallah ina wata ko rike su abubuwa su ne mustalzama in ka ce ashhadu an la ilaha illallah to wannan abin da kake nufi kenan cewa akwai Allah kuma shi din shi kadai ne a komai nashi shi kadai ne kuma ya cancanta a yi masa bauta shi kadai ya cancanta a karbi tsarin zamantakewa na rayuwa na gudanar da rayuwa a wajensa shi kadai ko kuma shi kadai ne ya cancanta a kadaita shi da soyayya irin na bauta to akwai mustalzamat din la ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma guda uku ne shine cewa a gaskata shi a duk abin da ya faɗa duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ne farko abin da ya faɗa ko shine cewa shi manzon Allah ne <laughs> ko ba ka ba to wannan shine mustalzamat mustalzam na farko kenan wanda in kace ka yarda annabi manzon Allah ne to abin da kake nufi kenan duk abin da ya faɗa gaskiya ne sannan a yi masa biyayya a duk abin da ya umarni da shi duk abin da annabi ya umarni da shi to yi ne za ka yi masa biyayya sannan abu na uku Allah yu'bada Allah illa bima ballagha an kada wani ya bautata ma Allah sai ta hanyar abin da annabin ya isar cewa Allah ne ya ce a yi masa bauta da shi waɗannan su ne mustalzamat ɗin shahadatu anna muhammadan rasulullah in ka hada su guda bakwai kenan su ne malamai suke kiran su mustalzamatu a shahadatai. mustalzamat ɗin mene a shahadatai. sannan waɗannan su shahadatai ɗin suna da martabobi malamai suna cewa guda hudu martaba na farko shi ne sanin su sune al-ma'rifa kamar yadda al-razi anan yake faɗa cewa ba ka yi imani da Allah sai ka san shi kana sanin sa ne kuma ta hanyar abinda annaba alaihi salatu wassalam ya faɗa mana dangane da shi da abinda ya saukar mana na alqur'ani yake bayyana mana kansa sannan akwai kuma alqur'anu malamai suna cewa akwai alqur'anul marattal, sannan akwai kuma alqur'an qur'anul kawn shine wannan halittar gaba da suna nuna mana akwai Allah ko fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid so abu na farko kenan maratib din al-ma'rifa sanan martaba na biyu shine ba kawai ka sani ba kasancewa Allah ɗaya ne yana da kaza yana da kaza mustazama din ba wai kawai ka san su ba kai nutq an-nutq bihima ka furta wannan abin da ka yarda da shi a zuciyarka ka san shi da cewa akwai Allah kuma shi cancanta da kaza da kaza akwai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma zaka yi masa kaza da kaza to ka furta haka da baka wannan shine maqamu thani li shahadatain kace ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sannan sai al maqamu thalith shine iltizamu muqtadayatihima shine kalizumtu da waɗannan abubuwa guda bakwai da muka ambata da farko sannan makam na hudu shine ilzamul ghairi bihima ka kira waninka su ma su yi mene su lizumtu da waɗannan ashahadatan ɗin da mustalzamat ɗinsu wannan shine cikakken imani da Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kenan ina matan mun gane to an an ce iman billah ya shafi waɗannan to walakin na albir man amana billah abu na farko kenan kuma mun yi dan sharhi mai zurfi dangane da iman billah yayin da muka yi tafsirin innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara as-sabiina man amana بالله sannan sai abu na biyu anan sai Allah ya faɗi al-yawmil akhir ranan ƙarshe ma'ana ran tashin alƙiyama abinda ake nufi da imani da ran tashin alƙiyama shine yin imani da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa da duk abubuwan da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sun faɗa mana cewa zai faru bayan mutuwa don haka imani da ranar lahira ya shafi abu na farko imani da alamatu sa'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari alamatu suhra da alamatu kubra sannan ya shafi bayan mutuwa azabul qabri ya shafi tayar da mutane bayan mutuwa din sannan tara su zuwa farfajiyar kiyama sannan hisabi da su mizani da sirati da wuta da aljanna da ni'imar aljanna da azabar wuta yin imani da waɗannan baki ɗai imani na gaske ba kuma ta ba na sha faɗa muku al'iman a harshen larabci yana nufin gaskatawa ne kawai ko amma a nan da ake cewa al'iman bi kaza ba wai kawai gaskatawa na hankali ba ne gaskatawa wanda ya shiga zuci zuciya ta natsu ta gamsu da shi ina mata kun gane to wannan shine abin da ake nufi da al'iman biliyau mil akhir Allah madaukakin sarki a wurare da dama yana hada imani da Allah da ranar tashin alkiyama cewa ku yi kaza ku yi kaza in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir haka annabi sallallahu alaihi wasallam a bisai da dama ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yayi kaza sai gashi anan Allah ya ya hada su al imanu billah sai al yawmil akhir malamai suna cewa hikimar haka a hada maka ne al mabda'u wal ma'ad al mabda' shine mafarko kowa daga Allah ya fito ko sannan ina ne karshen mu shine wannan ran tashi alqiyama din zamu koma izuwa ga Allah zai tsayar da mu ya mana hisabi ya ba mu sakamako a ina a ranar tashi alkiyama ranar tashi alkiyama na da sunan naki da yawa a alkur'ani ko shi mana daga cikin abin da za mu yi imani da shi kowane suna yana nuna mana wani abu ne da zai faru a wannan rana ɗin a nan an kira shi aliyomul akhir shi ne saboda shi ne ranar ƙarshe bayan sa babu wani yini ina fatan mun gane in an je nan za a dawwama ne ba za a intikali daga wajen zuwa wurin riba kuma walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati sannan yayi imani da mala'iku imani da mala'iku ya kunshi imani da samo su cewa akwai waɗansu jinsin halitta da ake kiransu mala'iku wanda Allah ya halice su ne da haske kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya ba mu labari suna da iko na jujjuya halittunsu a ga surori masu kyau babu wanda ya san adadinsu yawansu sai Allah maɗaukakin sarki suna da sunan naki suna da ayyuka yin imani da su ijmalan wanda aka faɗa mana su haka kawai akwai mala'iku akwai su a sama akwai su a ƙasa annabi alayhi salatu wasallam shi abbati sama'u wa huqqa laha an ta'id cewa sama tana gurnani kuma lalle ya cancanta ta yi haka din saboda babu mawdi'u qadam babu wani waje da zaka sa kafanka a cikin sama face akwai wani mala'ika da yake bautan Allah a wannan gurbin don haka a ciki take da mala'iku haka nan sama haka nan ƙasa akwai mala'iku akwai mala'iku masu kula da duwatsu akwai mala'iku masu kula da ruwa akwai mala'iku masu kula da ɗan adam Ko wani ɗan adam yana da mala'ika da ke tafi da shi ko masu rubuta aiki suna nan akwai karin yana nan ga sunan wa ma junu da rabbika illa ma ko wanda aka gaya mana sunan na su da ayyukansu, to su wannan sabin imani da su tafsilan kenan ko man san su man san ayyukan su irin mala'ika jibril shi mala'ika mai kawo wahayi sannan shi mala'ika da ya fi kowanne daraja a cikin mala'ikun Allah maɗaukakin sarki shi ne shugaban mala'iku sannan girmansa ya kai yana da fuka-fuki guda ɗari biyar in ya buɗe su yana cika sasanin sama ko annabi alaihi salatu wassalam ya ganshi a cikin suransa na haƙiƙa sau biyu na farko a nan duniya na biyu da aka yi isra'i da shi da mi'raji a can sammai ya gan shi a cikin surarsa na hakikan kuma ba shi ma nan ba wai imani kawai da cewa akwai su akwai abin nan a'a me yasa Allah ya halicce su me yasa ya faɗa mana cewa akwai su ya gaya mana rubuta ayyukanmu saboda duk lokacin da za ka yi wani abu ka tana cewa mala'ika yana yana rubuta in mai kyau ne sai ka yi in mummuna ne sai ka bari wannan shine alama cewa ka yi imani da mala'iku amma yayin da za ka yi abin da za ka yi kawai ba ruwanka ba ka tuna cewa akwai wani mala'iku sai in dalili ya zo to wannan akwai tasgaro a imani wal mala'ikati wal kitab abu na hudu shine alkitab imani da alkitab alkitab anan ismu jinsin ne suna ne na jinsu ana nufin littattafai shi masu fassara za ku yi suna fassara shida da littattafai kuma mafiya yawan malaman tafsiri abinda suka tafi akai kenan cewa anan alkitab yana nufin littattafai ne har suke cewa me yasa al na jinsi ne saboda Allah madaukakin sarki bayan nan ya faɗa mana wan nabiyyin ai bai ce annabi ba sannan kuma littattafai ana saukar da shi ne ma annabawa kuma duka ba mun san ba littafi guda ɗaya aka saukar ma duka annabawa ba to karirar ambatar annabiyin yake nuna mana cewa alkitab anan ismu jinsin ake nufi kamar yadda irin wannan ta'abirin ya zo a wurare da dama a cikin alkur'ani mai girma kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahum alkitab Allah ya saukar tattare da su mai alkitab littattafai ina fatan mun gane akwai wadansu kaɗan daga cikin malaman tafsiri da suke ganin cewa alkitab anan yana nufin littafi ne guda shi ne alkur'ani kamar almawardi a cikin annukat kamar ah, saif antawi a cikin albasir suna cewa alkitab anan yana nufin alkur'ani mai yasa suka ce saboda yin imani da alkur'ani daidai yake da yin imani da sauran littattafai ɗan saboda ba ka cika mai imani da alkur'ani sai ka yi imani da sauran littattafai ɗan saboda ƙur'ani ya samu mai imani da su duka ɗin gaba ɗai ina fatan mun gane kenan su ma duk da sun fassara cewa alkur'ani ne suna yin taujihin sai ko ba zuwa ga tafsirin mutanen farko cewa littattafan gaba ɗai ake nufi amma an ambaci alƙur'ani ne saboda shi ne shugaban sauran littattafan baki ɗaya, sannan kuma imani da shi ya ƙunshi imani da sauran baki ɗaya waɗansu malamai suna cewa masu cewa alɗin liljins ne suke cewa hikimar kawo shi mufardi a nan shi ne don a nuna maka cewa saƙon annabawan gaba ɗaya iri guda ne saƙon annabawan gaba ɗaya iri guda ne za ka tashi ambata abinda za ka yi imani da shi dangane da wannan sai aka ci sai aka kawo shi a sigan mufradi aka ce alkitab saboda dukkanin littattafan jigon abinda suke kira a kai iri guda ɗaya ne shi ne imani da Allah da ranar lahira ina matan mun gari wal sannan sai Allah ya ce wannabiyin sannan da yin imani da annabawa a nan. malamai suna cewa almursali ne sun shiga ciki annabawa da manzanni saboda Allah madaukakin sarki yakan yi itlaqin annabawa yana nufin manzanni inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi ko lalle mun muka yi maka wahayi kamar yadda muka yi wa annabi nuh da annabawa da suka zo bayansa mana haɗi zuwa kanka ake na wanda suka so ku annabawa ne da manzanni ko kuma mun sha yin bayani dangane da abinda malamai suke faɗa shin akwai bambanci tsakanin annabi da ar-rasul jumhurin malamai suna gani akwai bambanci ko to menene bambancin shi ma suna da sabani akan wannan mun sha faɗin wannan ba sai mun maimaita ba to shi ma anan dai imani da manzanni ko da annabawa ijmalan da tafsilan ijmalan shine Allah madaukin sarki ya tura waɗansu nagartattu kamalallun mutane domin su isar da saƙonsa na shari'a zuwa ga mutanensu sannan kuma sun sun isar da sakon ɗin kamar yadda Allah madaukin sarki ya umarce su wanda ya faɗa mana sunansu mun san su da sunan nake su alqur'ani ya ambaci sunan annabawa guda nawa ولا إشرين نبيركم وفي تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشركم لقى تلك حجتنا أرم بشيب لقو مشا تقص ويبقى سبعة وهم إدرس شعيب هود صالح آدم ذو الكفل بالمختار قد ختم سو guda 20 da biyar Allah ya ambace su da sunan da ke su a cikin guda 25 din nan a akwai wanda sunan ne kawai aka ambata ban da wannan ba mu san komai a kansa ba irin su zulkiflu ne ko sunansu aka aka yi ta fada irin su alyasa sunansu aka yi ta fada sannan akwai wanda aka ba mu labarin su dalla dalla hmm? irin su annabi adam irin su annabi nuh irin su annabi hud irin su annabi salih irin su annabi shu'aib irin su annabi Musa da annabi Isa hmm? da annabi Zakariya da annabi <clears throat> Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan an ba mu labaran su dalla dalla to duk abin da ya inganta na labaran su ciki sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko muka ganshi alqur'ani shi ma za sai mu imani da shi yadda ya zo da wannan shine imani tafsila ba za mu dauki sunan wani annabi daga wani littafi ba qur'ani ba ba za mu ɗauki sunan wani annabi haka mala'ika daga wani littafi ba littafi na ingantaccen hadishi ba mun gane ko saboda haka akwai waɗansu sunan naki da ake faɗa na mala'iku ko na annaba wadda ba sa ƙurani ba sa ingantaccen hadishi annabi sallallahu alaihi Sallam, to bai dace musulmi ya tsoma barkinsa a ciki ba yana matan mun gane waɗannan abubuwa ne na gaibu ba sa tabbata sai da labari daga masumi shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma daga cikin littafin Allah madaukakin sarki alqur'ani kenan shi ma anan malamai suna dan tambihi ku bi wannan tartibi din Allah sai ce al mala'ika wal kitab wan nabiyyin ya ambaci mala'ikutu tukunna sannan ya ambaci al kitab sannan ya ambaci annabawa malamai suka ce wannan tartibin itibar din yadda sakon yake zuwa ne in za a turo sako ai dole sai an yi tanadin dan sakon ko sannan sai a bashi mai sakon sannan sai sai yi mai sai isan da sakon to haka jari yake anan sai da mala'iku ai sune ‘yan safanni din Allah ya stafi min al-mala'ikati rusulan wa min nas sannan mala'iku din sune za su kawo sako din to dole ai sako a hannunsu za su nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisan al-arabiy mubin wannan shine wato hikima din na wato ainihin wannan jere da ake in ba haka ba ai mun karanta a wadansu wuraren zamu ga akwai dan bambanci kaɗan wajen wannan tartibi din ko amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa min haga malaika shine ba yawmil akhir kamar da kana nan ba sannan wa kutubihi wa rusulihi yayi dai anan ko malaikatihi kutubihi wa rusulihi wa yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الاخر kaga اليوم الاخر ya zo karshe anan ko shi kuma anan saboda shine yake zuwa karshe sai annabawa sun isar da sauransu sannan za zo tashi alqiyama ko haka nan hadisni an aliman yace aliman an tu'mina billahi ha wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa wal yawmil akhir ko sannan wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi to anan Allah madaukin sarki ya ambaci abubuwa ne guda na guda biyar waɗannan su ne ginshiƙai na aƙida wadda in mutum bai yi imani da su a yadda Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam suka karantar ba bai zanto mai nagartaccen aƙida to ai zaka ce annabi ya faɗi guda shida ne nan kuma guda biyar ko al'imanu bil qadar yana shiga cikin al'imanu billahi azza wajal yana shiga cikin al'imanu billahi azza wajal dan Allah inda ya faɗa ke ya sha inna kulla shaiin khalaqnahu bi ƙadar. kaga ƙadar ɗin halitta ne na Allah madaukakin sarki to daman kai imani sha babu abin da ke faruwa kayi imani da kaɗaituwar Allah cikin ayyukansa da halittansa to alƙadar ya shiga ciki mun gane ko kuma shi imani da kaddara malamai suna cewa abubuwa ne guda hudu shi ma ina jin mun faɗi wannan a wannan majalisi mai albarka ko ka yi imani da cewa Allah madaukakin sarki shi ya halicci kowa da komai halitta gaba ɗai na Allah ne hmm? wallahu khalaqakum wa ma ta'malun shi ya halicci kowa da komai da ku da ayyukanku halittar Allah ne sannan abu na biyu shine cewa Allah ya san komai Allah ya san komai da abinda ya faru da wanda bai faru ba inda zai faru yaya zai faru duka Allah ya san. abu na uku Allah ya rubuta duk wani abin da zai faru hina shi ga Allahul Mahfuz ko duk wani abin da zai faru Allah madaukakin sarki ya rubuta shi tun kafin wannan abin ya faru yana nan an rubuta shi awwalu ma khalaqa Allah hmm? ko awwala ma khalaqa Allah al-qalam fa qala lahu uktub qala ma aktub qala uktub maqadir al-khalaiq cewa farko da Allah ya halicci alƙalami alƙalamin kaddara sai ya ce masa yi rubutu ya ce ya Allah mai zan rubuta shi ka rubuta duk abin da zai faru har zuwa tashin alkiyama har ɗan wuta su shiga wuta ɗan aljanna su shiga aljanna Allah ya rubuta yana nan aurensa a rubuce sannan abu na hudu shine shine alqada Allah ya tsara yadda kowane abu zai faru a wurin da zai faru a lokacin da zai faru kuma abin ba zai faru ba sai gwargwadon yadda aka tsara ɗin gane ko waɗannan su ne martabobi guda hudu na ne na imani da kaddara in an ce imani da kaddara abin da ake nufi kenan ina ba ta kun gane to yana shiga cikin wannan saboda haka wannan su ne ginshiƙai usuluddin kenan wanda in ka yi imani da su yadda muke faɗa a dunkulai tunda ayar ma dunkulawa ce ko haka mu muna magana ne a dunkulai amma wanda an fayyace kaɗan saboda ya zanto mutum zai iya riƙe abin da zai ji anan amma tafsilinsa wannan sai an je makarantar aqida ko makarantar tauhidi anan muna fassara gwargwadon yadda ayat ta kawo shi ne a dunkule walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin sai shuba na biyu shine muka ce albirru fil amal Hmm? sai Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan shu'ba ɗin ta hanyar bayarwa wa atal mal ku duba a Allah ce walakin nalbirra man amana ko man amana kaga aiki ko amana a sai sake faɗi haka ata kaga amana ata duka aiki ne ya zo da shi da siga na mudari'i malamai suna shi siga na mudari'i yufidu tajarrura at-tajaddud wal istimrar abu ne da ake so koyaushe ya zanto kana jaddada shi eh? koyaushe kana halarto da wannan kana yin sa saboda kai imani da Allah da wani tashin alkiyama da wani ne ba koi so daya bane kai shi shikenan ka gama kamar da ɗan abin nan suke cewa shi ne mujarradu tasdik. a'a kawai wai yana zuci ne kare a'a a'a yana zuci kuma yana aiki don haka ake sabunta shi Don haka yazidu bil ta'at wa kusu bil ma'asi yana karuwa da kyawun ayyuka kuma yana raguwa imani yana raguwa yana bayin tsata kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Don haka wannan abin da ake faɗa ɗin abu ne da ake so ya ci gaba da maimaituwa a zuciyarka da aikinka sai Allah ya ce wa ata ay a'ta kuma ya bayar da dukiya almal shine dukiya duk wani abin da ɗan adam yake mallaka shine sa dukiya saboda haka ba kuɗi kawai ake nufi ba amma kuɗi su ne abin da suke fara shiga ko an cewa ne mai dukiya ne abinda zai fara zuwa kwakwalwarka shi ne yana da kuɗi to sawa'an kuɗi ne na nakali azhab wal fidda naira da dala ko a'a kadara yake da shi yana da gonan naki na abinci ko ma'adinai ko wani abu duka waɗannan dukiyoyi ne to Allah ya ce wa atal mal kuma ya bayar da dukiya dukiya nashi yana nufin dukiyarsa na halal ko ala hubbihi basa sonsa a nan malaman suna saɓani wannan damirin na haɗin yana koma izuwa ga menene yana koma zuwa ga al'ita'u ɗin ne ya bayar alhali yana son ya bayar ɗan saboda tsananin ƙaunar Allah da son taimako to shi kullun yana so a ce shi ne mai bayarwa saboda yaji annabi ya ce al-yadul ulya khairun min al as-sufla hannun da ke sama mai cewa ungo kenan ba kullun tafi hannun da ke kasa mai karba kenan to saboda yana son bayarwa din kuma yaji annabi yana cewa a kowane rana akwai mala'iku guda biyu aikinsu shine na farko yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa na biyu na sha Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk mai bayarwa ka bashi mayan abin da yake bayarwa ka mai masa gurbin abin da yake bayarwa shi kuma wanda yake sha ya Allah duk marowaci ya Allah ka ka bashi kaga addu'ar kamar an ara masa isgile an ce a bashi hasara ma'ana mai rowa Allah ka sa ya rasa shi wani addu'ar sa kenan duk mai rowa Allah sa ka sa ya rasa abin da yake rawa da shi shi kuma duk mai bayarwa Allah ka bayar masa da gurbin abin da yake bayarwa Wannan su malamai sun ce yana koma zuwa ga wannan al'ita'u Wannan su malamai kuma suka ce hubbihi ɗin yana koma zuwa ga Allah mana saboda tsananin son Allah shi yasa yake bayar da dukiyansa innama nut'imukum liwajhillah mana dan neman yardan Allah waɗansu malamai kuma suka ce a'a hubbihi anan yana komawa ne zuwa ga abinda aka ambata akrabu mazkur shine almal wa ata almala ala hubbihi yana bayar da dukiyansa duk da cewa yana tsananin san dukiya din wannan kuma shine wanda ayoyin karara suke supporting sa kamar yadda Allah madaukin sarki ke cewa a cikin suratu al-imran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kaga ayan nan tana magana akan albir ga wancan ma tana magana akan albir amma sai ce ba za ku samu matsayin albirru ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga abin da kuke so kenan idan zaka bayar da abinci kamar da muka sha faɗa na farilla na zakka na dukiyan gonanka ko na wannan zakatul fitr da ake yi Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun ya suka imani ku ciyar daga dadadan abinda hannunku suka tsiwita daɗaɗan abin da kai aiki ka samu mafi kyaudan shi za ka shirya ka wato dafasin ne fa na gidan aljanna ya dace ya zanto ai mai kyau ne haka nan wa mimma na lakum min al daga abin da muka fitar muku daga ƙasa na kayan noma da sauransu in za ku bayar zakka ko sadaka to ku ɗauki mai kyau ku bayar daga ciki wala tayammamul khabitha min kada ku nufaci mummunan ciki tunfiqun ku ce daga shi ne za ku ciyar alhali da wani zai zo ya maka kyautan wannan kai ne talakan da za a ba to da ba za ka karɓa ba sai ka walastu bi akhirihi hmm? illa mai sai ka rinsa ido hmm? wallahi ba din tarar ba ai ba zan karbi wannan saboda a zo a baka abu mai daji to shine Allah yake cewa mai albir ba shi ne wanda yake bayar da abin da bai bukata ba sayyidina abdullahi bin mas'ud yake cewa mutumin da yake bayar da sadakan abin da baya bukatansa kamar mutumin da yake bayar da tuwo ne bayan ya koshi in ka ci ka koshi dama mai zaka yi da shi mai zaka yi da sauran ai ba a bukatarsa ko saboda haka ba kamar yana gaya maka ba wani lada kuke samu ba in kana son ka samu wannan matsayi na mai yin aikin alkhairi to abin da kake so shi za ka ɗauka ka bayar da shi kenan ashe in hula za ka bayar ba sai ta tsufa ba ashe idan tufafi za ka bayar ba sai ta yayyage sannan ka ce za ka bayar ba hmm? ashe idan kuɗi za ka bayar ba ‘yan ƙanana da ba so ne za ka ɗauka ka bayarwa ko wadda suka ci kunkwai ne suka yi dati wanda ba so shi ne za ka ɗauka ka bayarwa ka tana cewa deposit kake makanka a gidan aljanna mummuna kake so ka je ka tarar a sha kaɗan kake so ka tarar a sha hai jama'a mai tunani a akan waɗannan ayoyin da kyau kuma mu kwatanta da rayuwarmu yadda muke yanzu ko sadaka za mu yi wani lokacin ba za ka duba mutumin ne gaga in kaga ga wani mabukata ne sai ka ce to ai wannan ma in an bashi kaɗan ma ya ishe shi ko ba haka ba in wani ya zo maka cikin dati yana bukatan wani abu za ka duba ne daga yan ajin naira ishirin ishirin zuwa ƙasa ka bashi amma da zai zo maka a cikin babbar riga da wani ne yana abin nan sai ya ga ce kai wannan in ka bashi kaɗan zai raina ko shi ne za ka shirya ka bashi da yawa alhali shi tana iya yana da shi ya zo ya ilimi kari ne kawai amma wancan wanda ba shi da komai shi ne kake jin kashin ka ba da yawa ya dace mu lura da wannan Allah yana cewa mai albirru shine mai yin wannan saboda haka anan ala hubbihi yana koma zuwa ga dukiyar to kuma anan yana ba faɗan wani abu ne Madara wa sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi wace sadaka ce tafi falala sai ya ce juhdul muqil ƙoƙarin mutumin da yake da shi ɗan kaɗan ƙwarai dukiya sau da dama mutum yana tana ƙara yawa yana ƙara son ta ko eh wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam wa innahu li hubbil mali li hubbil khairi ko la shadid al ana malaman tafsiri sun shi sun ma'anarsa al mal mutum yana yana yana son wato ainihin son dukiya ko ba za a rayu ba ma sai da dukiya din ai shi yasa musulunci ta tashi ce a tashi a nemi dukiya din <coughs> to ya zanto a halin da kake so to mutumin da yake da shi da yawa da mutumin da yake da ɗan kaɗan waye yake tsoron ya rabu da wani ɓangare a ciki waye fi tsoron rabuwa da wani ɓangare a ciki mai ɗan kaɗan ko shi yasa annabi ya ce nashi shebe falala shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud wajen fassara wannan ayar yake cewa shine ka bayar wa anta sahihun shahih takhsha al-faqra wa ta'malu al-ghina ka bayar da dukiyar alhali kana cikin koshin lafiya mutumin da bai da lafiya yana yana tunanin mutuwa kaga ai zai masa sauki ya bayar saboda tana yana tunanin ko ya tashi zai wahala ya tashi saboda kaga bayar wannan ba dole ne zanto don yana son abin bane ko a kana cikin halin ka na ƙoshi kana buƙatar ka ci dukiyar nan ka ji daɗin cewa halalin ka kake ci kuma zuciyarka tana son kuɗin wa uhdiratil anfusu ash-shuh irin wannan shuh ɗin, ba irin wancan shuh wanda Allah yake yake suka ba kun san shuh kala biyu ne na soyayya soyayya na wato ainihin dukiya wadda ke ran kowa sannan kuma akwai shi shine baka ci ba baka bayar wani ya ci ba wannan shine mummuna din kana iya tuna ka san wani a garin ku ko a ku ai mai kudi ne ko amma shi bai ci ban gagan shi ba za a ga alaman kudin ba kuma ba zai bayar ba kana iya in zai sai abu ma mummuna yake da shamfi yake ci abin shi ma nan hmm? zai je sai shamfi na naira ishirin ko wani abu kuma tana iya ma in ya ci dan bashi zai karba kuma da kyar ya biya kaga wannan ai yayi muni ko kuma yana da shi ba wai talaka bane to ba irin wannan din ake magana ba wa anta sahihun shahih mana kana son dukiya taksha al-faqr kana jin tsoron talauci saboda kana jin dadin dukiyar kana son ka ci gaba da amfani da dukiyar baka san. talauci ya same ka amma a lokacin za ka ɗauka ka baya? saboda kaji annaba alaihi salatu wassalam yake cewa ma na kasar sadakatun min mal sadaka ba ta tare dukiya annaba alaihi salatu wassalam yake cewa duk mutumin da ya yi sadaka ko da da gwargwadon rabin dabino ne na halal ɗinsa kuma ku sani Allah bai karɓan wani abu sai halal to Allah zai karɓa da hannunsa na dama an ce an karɓa da hannun dama kasa abin da ake nufi cikin yardawa Allah zai karɓa da hannunsa na dama sannan zai reni wannan abin da ka bayar fi sabilillah kamar yadda ɗayan ku ke renon ƙaramin dokinsa haka za a yi ta renon wannan abin da ka bayar ɗan har ya girma ya zanto kamar dutse Allahu akbar mun san falala na ciyarwa talauci zai rago a cikin al'ummar shine wa atal mala ala hubbihi zawil qurba ya bayar da dukiya alhali yana tsananin san wannan dukiya din subhanallah lokacin mai ko za mu tsaya anan insha Allah sati mai zuwa sai mu dora daga nan abinda muka faɗa ya zanto daidai farala ne daga Allah madaukakin sarki muna roƙon sa ya dada mana kuma ya bamu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah